ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي ان يهديني سواء السبيل yayin da ya fuskanci garin Madiyana ya fara tafiya sai ya ce ina fatan ubangiji na ya shiryar da ni zuwa hanyar da tafi alheri kuma kada in ɓace daga gare ta